يوم هنين أي واذكر يوم هنين لقد اللام قد حرف توكيد لقد نصركم الله تبت ألا يا تيمك يا تيمك في مواطن كثيرة منع ممنوع من الصرف للعالمية ووزن صيغة صيغة منتهى مفاعلة في مواطن kasirati sai ce wa yawma hunainin ka tuna ranar yakin hunainin iz zarfu kenan lokacin da a'jabatkum kasratukum yawanku kuka ji cewa yawanku zai ishe ku kuka yi mamakin yawanku kuka rudu da cewa yawan ku ya ruɗe ku cewa za ku iya shine suka ce lan nughlaba al-yawma min kasra da suka ga yawan suka ce ai saboda yawan mu yanzu ba yadda za a rinjaye mu sai suka dan manta da cewa wa man nasru illa billah sai Allah ya ce falam an ankum shay'a wannan yawan naku bai afa bai wadatar muku komai ba wa zaqat alaykumul ardu bima rahubat doron kasa kimfiɗar kasa duk da yalwacin da ke ciki sai da kuka ji kunci a ciki aka rasa ina za a saka kowa ya ina za a saka al'amari tsani thumma wallaytum mudbirina na kuka juya baya kuna gudu ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنا سي ألا مدعو كتين سيئي يسو كد نسوى دا نسوى سا أكم منزل ألا دا مؤمني وأنزل جنودا لم تروها وما يعلم جنود ربك إلا هو ألا زي مكا عذابا دا دك أبن لك كي مكا سيئا دك أبن لك ألا دا ما زي مكا عذابا wallahi tallahi abin mamaki kenan aka ce wa ma junu da rabbika illa huwa duk abin da kake so shine salauti ko abin da kake so shine wadata Allah zai iya baka wadata kuma ya ma azaba yadda Allah ke iya azaba da talauci haka Allah zai azaba da wadata haka Allah yadda Allah yake maka azaba da cewa kai eh, baka da komai haka Allah zai yi maka azaba da mulki da da komai da komai Najeriya da ya nene arzikin Najeriya ba mafi tsoro ba yanzu me yake ganda samun mutane ke kuma mutane tuwa a kusa ba shi zama? وعذب الذين كفروا ألا يأبوا وإن كافر في عذابه وذلك جزاء الكافرين يتي أي والجن ساكمكم كافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فأن الله ملوك تركي يغاف يياتي موئن قداما والله الله ملوك تركي غفور من يوم غفراني رحيم من جنكي sai malik sai malik ya kawo yanda aka yi yakin hunayn har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل قال رايت بيد ابن ابي اوفى ضربه يتي wani alaman duka ko jin ciwo hannun ibn abi aufa kana sai nace miki yayi akai yi sai ce durituha ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawm hunayn yace ai ranan yaki hunayn ne ina tare da manzon Allah aka dinnan wannan ciwo kaga wanda ya zo ta yi ya zo miki ne alama kenan ta girma ta daraja kultu sai nace miki shahidta hunayna kai ka halarci yakin hunayn kala qabla zalik yace me ya hunai na halarci yakin ya ke yakin da aka yi gabanin hunaini ba duk da ni aka yi yakin hudaybiya idan yana cin waɗanda suka je suka yi baya a kakashin bishiya kasar shajara قال حدثنا معنا يتبتر مسكي وباما هنين وبكاتي هنين ياكن da ما دني أكبر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يتي ناجي براء الله يدرك ولا مسلم يرومك يا ابا عماره ya kai uban umara a tawallaita yau hunaini ko ka gudu ranar hunai faƙala ya ce amma ana ya ce ni dai fa ashhadu kai aka tambaya aka ce ko ka gudu sai ce ni dai shaidan da zan yi wallahi za Allah bai gudu ba ana ce shi haida kenan haida kenan a cikin ana ce ko ka gudu ranar tashin ke ranar yau mai yakin hunai sai ce ni dai na yi ce da tabbas cewa manzon Allah bai gudu ba amma ana فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي من ذا الله بيقول ولكن أجل برعان القول يتي أي أبن دي فارشيني farko farkon mutane masu gaggawa sune ne suka yi gaggawa su sai aka yi aka yi rashin sa'a hawa zinawa mutane da suka kware cikin harbi suka suna musu ruwan bama فرشقتهم هوازن وابو سفيان ابن الحارث اخذ لراس بغلته yace lokacin duk baki ɗaya mutane masu gaggawa a asfar'ana su ne waɗanda su gaggawa yin abu da an yi abu tun ba yaƙi yi nasara da tabbata ba yi maza maza aje ana neman ganima dama na ce muku duk sa'an da shugaba kowane ne ne aka shagala da neman ganima to sai an sha yace suna suka je ana neman ganima to sai hawazina suka dauki wannan daman suna tarbi suna ta harbe su shine sai kowa ya dare sai aka bar manzon Allah yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib خرجت هوازن وابو سفيان بن الحارث a'idin bi ra'si baghlatihi abu zubair bin al-harith yana rike da al-fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-bayba yaqulu manzo Allah na fadar cewa ana nabiyyu la kadhib ana ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abd al ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abd al ma'ana ni annabi Allah ne da gaskiya na tabbatar na yi yakini Allah zai taimake ni to me yasa yake ibn abd al sai malamai suka ce kafin a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu suka zauna suka tattauna suka ce ai wata rana Allah zai fitar da wani cikin tsason Abdul Muttalib zai zama kaza kaza kaza kaza to sai sa manzo Allah ke cewa ana ibn Abdul Muttalib dan ya tuna musu wannan ko kuma kuma ka ce abin da yake cewa ibn Abdul Muttalib don Abdul Muttalib shahararre ne a cikin Makka da karanci da abu kaza kaza kaza kaza shi ka kuma yake sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء وأنا أسمع يتي أنت مع البراء نجي awallaitum ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawma hunain ko kun gudu ko kun ba da baya tare da manzo Allah ranar hunain fa kala sai ce amma nabi sallallahu alaihi wasallam fala yake amma manzon Allah har abada bai gudu ba كانوا رماة sun kasance ma'arba ne fakala sai manzo Allah ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء وسأله رجل من قيس افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين يتي كوكم غدو كن داري كبر من الله رانا هنين فقال سيدي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسر ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba kanat hawazinu rumatan hawazinawa sun kasance kwararru ne a maharba ne wa inna lamma hamalna alaihim in kashafu yace lokacin da muka kai musu hari sai suka dare fa asbabna al ganaim sai muka muka zo muka dukufa muna kwasan ganima da muka kai musu hari mun ci nasara a kansu ba wai hakuri har nasarar ta tabbata ba sai muka mai da hankali wurin ɗeban ganima kwasar ganima fastuqbilna bisihani yace da suka zo shagala da wani yau dai ban ganima sai suka huskanto mu da kibiya suna ta harbi suna ta harbi suna ta harbi ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء yace tabbas nar manzon Allah yana kan alfadarar zafara alfadarar zafari wa inna ba sufyan akhizun bi zimaniha yace abu biya na rike ragaman alfadari wa huwa yaqulu manzon Allah na fadar cewa anan nabiyyu la kadhib قال إسرائيل إسرائيل وزهير زهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وإن في منظر الله با ما ينا هيكل الأبرها وسبك سو كما يي دون يثبت da cewa yana nan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سعيد بن قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وحول السند قال وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروه بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرمه اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya lokacin da tawagan hawazina suka zo masa muslimina suna masu karban malaman musulmi musulunci fa sa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahu sai suka ce ya manzo Allah ga mun musulunta yakin da aka yi da mu jiya ko shekaran jiya ko ranna aka diji ganima da iya da iyalan mu da kaza kaza a maidan muna wa tabiyahu fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tarawna kuna ganin wa'anda ke tare da ni ai wa habul hadisi ilayya asdaquhu manzo Allah ce yayyan magana a gurina abinda na fito wanda yake gaskiya fahtaru ila ne, yanzu dai abinda nake so gare ku ku zabi daya amma abinda kuke so biyu din ba zai samu ba imma sabiya wa imma mala ko a ba ku yaran ku da aka yi ba a rike dukiyar ko a ba ku dukiyar a rike ayyan da da da matar wa qad kuntu sta'anaytu bikum ista'anaytu bikum wa kana anzarahu yace ai tun da muka ribace ku ban yi maza na ban yi gaggawa na raba ba na ji na tsokace ku na ji raye ku lokaci kaɗan da kun zo wannan lokaci shi ke nan manzo Allah al'amura na hannunsa sai ba shi amma bayan an raba an ba wani an ba wani an ba wani